Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu fahim tare da ni Amina Buhari Auna. ranar jama'a shirin yau da gobe ka tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan tarihin masarautar zazzau. To zazzau da daga cikin wato kasashe za a iya cewa na ƙasar Hausa. Ita Zaria kusan za a iya cewa mahaɗa ce wacce ta jawo mutane daban-daban don gudanar da al'amura na ci gaba. na sashen Hausa a Kaduna ya samu zantawa da wani masanin tarihi. Sun taɓo batutuwan tarihin wannan ƙasa ta zazzau tun kafin mulkin mallaka. Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. kafin dai cikin shirin ke zara in an ce miki zaria zazzau tunani me kike yi Zaria Queen Amina. Ko kina tunanin sarauniya Amina? Sarauniya Amina. Da wannan makarantar nan na Kaduna. Eh. Ni in an ce min Zaria ina tuna ina mama na yar Kano ce. Eh. Sai dai in san cewa da wannan ne ake shaida to an kusa a an kusa isa Kaduna wani abu hakan nan. Eh. Sannan kuma akwai wakan nan na a cinne jibo ban san ko kin tuna wakan nan ba. Na san wakan na tunata. ta. Ban san ko tuna wannan waka nan ba na um, na tana ta. Oh dan alewa dan <laughs> almajirma zata. sosai. in kin san Ibro yakan yi ya kwaikwayi wannan waka na wato ba mu samu ainihin asalin shi wannan wakan ba. Mm. Amma akwai wanda Ibro ya yi a wasan kwaikwayon shi a wasan barkwancinsa. Wasan barkwancinsa. Eh. Ban san ko kin san wani wakan ba. za mu je ga Isa Lawal Ikra wakilin sashen Hausa a Kaduna da bakon da ya samu tattaunawa da shi wanda zai gabatar mana da kansa. To sunana Dr. Salisu Bala malami a sangayar koyar da tarihi jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria na matakin senior lecturer a wannan shekarar zan kai ga matsayin associate professor a fannin tarihi sannan kuma eh, ina matsayin management staff kuma head of research shugaban sashen bincike na ilimin tarihi a gidan tarihi na arewa house cibiyar adana kayan tarihi da kuma bincike na ilimi karkashin jami'ar amadu bello ta zaria kuma ni fellow ne na american council of learned societies wata kungiya ce a new york wanda ke la'akari da wato mutanen da suka yi fice wurin bincike da kuma harkar ilimi a sassa daban-daban na cigaban dan adam da yawan mutane ga su ko wasu a kasar zazzau wasu a wani sashi na kasar nan suna jin tarihi amma a karance ku ne masana akan yadda tarihin ya taso me za ka gaya wa mutane game da tarihin kasar zazzau. To kasar zazzau da ya ce daga cikin wato kasashe za a iya cewa na kasar hausa kaga akwai kasar kano akwai kasar katsina akwai bangaren gobir su ma duka kasashe ne na hausa to haka kuma akwai kasar zaria to kasar zaria da sauran waɗannan kasashe ko kuma yankuna da na ambata kusan suna da daddaddan tarihi kamar yadda daular ottoman take da daddaɗɗen tarihi kamar yadda wato daular songhai da daular mali suke da daɗaɗɗen tarihi a fanni daban-daban na cigaban dan adam ita zaria kusan za iya cewa mahaɗa ce wacce ta jawo mutane daban-daban daga sassa daban-daban suka zo suke haɗuwa a wannan wuri Dan gudanar da al'amura na ci gaba akwai abubuwa da dama da suka jawo jama'a suka zo suka zauna a ƙasar zazzau tun wancan lokaci kuma ana magana ne akan ɗaruruwan shekaru idan ka duba baya za ka ga cewa akwai ruwa wanda allah ya samar a kasar zazzau wanda yana daga cikin abin da yake jawo mutane akwai abin da ya shafi kasar noma wuraren kiwo tsaunuka kamar dutsen kufena da sauransu waɗanda sukan zamanto kariya ne ga mutanen da suke zaune a wannan wuri tun lokacin da dan adam yana amfani da dutse wurin sassaka abubuwan da zai amfani da su wurin nema ma kansa abin da zai ci ya sha ake da mutane a cikin ƙasar zanzu wato stone age, period sannan har aka zo lokacin da dan adam yake amfani da karfe iron age period wurin sarrafa kayayyakin noma da sarrafa kayayyakin farauta tun wannan lokaci akwai mutane da suke zaune a wannan birni na zaria wanda ake kira da kasa zazzau to wannan <clears throat> idan ka duba a baya-bayan nan akwai lokacin da za a ce bayan musulunci ya zo ya zauna da gidansa a kasar zazzau a sassa daban-daban kuma aka samu manyan manyan malamai suna zuwa misali in ka duba akwai sheikh muhammadu bin abdulkarim almagili ya zo ya zauna a kasar zazzau bayan ya baro katsina kuma ya zauna a kasar kano wannan na maka magana wurin karni na karshen karni na sha biyar zuwa karni na sha shida a lokacin akwai malamai sannan kuma bayan nan ka lura za a ga cewa <clears throat> mahaɗa ce kamar yadda na ambata ta kama ga mutanen borno suna zuwa su mahaɗa a wurin mutanen da suke zuwa daga gabaci daga yammaci suna tasowa su zo su hada a wannan wuri su zo su zauna sakamakon wannan da kuma yanayin abubuwa da suka shafi kasar noma ruwan sha da kuma wurin kiwo na dabbobi ya sa mutane suka mai da wurin wurin zama duk inda mutane suka taso sun yi ayari za ga suna yada zango a kasar zazzau ba don kuma sai don saboda dan adam yana samun abin da yake bukata a wannan kasa ta fuskar abin da zai ci sha da sauransu shi yasa za a ga cewa akwai unguwanni da suka bunkasa wancan lokaci kafin lokacin da za a ce maka turawa sun zo kafin ma lokacin da musulunci ya zo akwai mutane daban-daban misali za a ga akwai cibiyoyi na addini a kasar hausa kusan za a yi cewa guda uku ko hudu wanda a lokacin kafin zuwan musulunci jama'a suna amfani da wayannan wuraren wurin gabatar da bautarsu irin ta wannan zamani misali in ka duba za a ga dutsen dala a kano wuri ne cibiya ce ta addini na gargajiya in ka duba a ah, dutsen kwatarkwashi a zamfara cibiya ne na addini na gargajiya in ka duba dutsen kufe na zazzau cibiya ce ta addini na gargajiya to wannan shi ke nuna maka cewa tun da dadewa ɗaruruwan shekaru ko eh, fiye da shekara dubu daya da suka wuce akwai jama'a a ƙasar zazzau da suke gudanar da harkokin yau da kullum ta fuskar cinikayya ta fuskar mu'amala ta auratayya ta fuskar abin da ya shafi shugabanta jama'a da sana'o'i iri-iri na hannu da mutane suka shahara a kai wurin gudanar da al'amuransu yaya salon shugabanci ko mulki kamar irin na sarauta kafin zuwan turawa a kasar zazzau a kasar zazzau akwai wasu sarautun da suke a ƙasar zazzau kafin ma zuwan yakin shaudan fodiyo a shekara ta dubu da takwas da hudu zuwa shekara ta dubu da takwas da shida aka yi a cikin kasar zazzau wanda wannan tsari sun yada akwai sarki sun yada akwai kuma shugabanni irin na kungiyoyi daban-daban wanda suka shafi kungiyoyi ne na sana'o'i misali za a ga akwai sarkin masaka akwai sarkin marana akwai sarki na kasuwa to duk waɗannan mutane akwai su sannan akwai irin sarki yana da wazirin shi sannan kuma akwai tsariyar na masu unguwanni da sauransu abin da yake faruwa shine a wancan lokaci sun samu damar da za su kyala mutane su zo daga sassa daban-daban su zo su zauna a ƙasar zazzau ba don komai sai na saboda duk wanda zai zo zai zo da ilimin shi zai zo da kwarewar shi zai zo da dukiyar shi zai zo da abin da ya fi shahara a kai sannan zai kawo kasar akwai malamai da suka shahara wurin zuwa ƙasar zazzau akwai sarakuna da suka dinga gayyata malamai suna zuwa su zauna misali zan bada akwai shakun alwali zaria gayyata shi aka yi sakamakon rashin lafiya da wata 'yan sarki take ciki da ya zo ya bada maganin aka warke ya samu wurin zama suka ga cewa malami ne wanda ya kamata su rike shi akwai shek ah, <clears throat> akwai shekunai da yawa akwai ah, kaman malaman suna nan da yawa akwai shek abdulkadir zaria shi ma kaga daga kasar nufe ta so yazo ya ya zauna nan kuma ya zama dan gari ya hayyafa 'ya'yan shi yanzu kalifofi ne akwai su shek malam na iya akwai shek shitu kusfa wanda ya zo kasar zuzuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da biyar ya zo ya zauna a wurin bayan takaddama da aka samu tsakanin shi da malamai irin na kadarawa a daular sokoto a wancan lokaci da ya tashi dawowa bai zami ko yana ba sai nan su ne suka aka kafa a yankin kusfa da ake magana a yanzu. Ko shi sa ake danganta manyan malamai da shi yankin kusfa a Zaria? Eh saboda ya zo da asararai da yawa kuma ba ma harkoki na waraka ko wani wasu rashin lafiya ba abubuwa da dama da suke damun dan adam kamar a ce cututtuka na goron raji da yake damun yara da abubuwa da ya shafi mace-mace yawan mace-mace da abubuwa da suka shafi cututtuka da ake samu a ruwan sha duk za ga ya ba da tallafi ba dan kaɗan ba a wannan lokaci dan ba nan yake a zaune ba zuwa ya yi shi ma to yawanci malaman za ga akwai waɗanda suka zo ma daga misira suka zo suka zauna a nan shi yasa za ga yawanci misali a wancan lokuta za a ga kafin zuwan turawa akwai ganuwa a garin bayan ganuwan nan sana akwai kofofi me ma'anar wannan ganuwa ganuwar nan an yi ta ne ba don kun sai don ta samar da kariya ga jama'ar kasar zazzau misali daga mahara wanda suke zuwa daga ketare da yawa ka gani misali aka kuma zamar da kofofi na shiga garin kofofin nan su ne suke tantance waye dan gari waye dan ya zo daga waje in kuma ka shigo cikin gari sai ka an gane waye kai sannan kuma sai rahoton ka ya ji ga mai unguwa sannan ne ake ebarin mutum ya shiga in lokacin kasuwa ne ana tantance wani irin kaya ne yake zuwa daga wani yanki ta hanyar kofofin na ake samu misali za ka ga akwai kofofi kamar za a iya cewa akwai kofar doka wannan kofar doka da aka yi ta an yi ita ce kusan farko kofa ta farko a zazzau a ƙasar Zariya wannan kofa a wajenta akwai bishiyoyi inda ake zama ake yanke hukunci ake zartar da abubuwa da dama shi za ake kiranta da suna kofar doka ma'ana ana yin dokokin da suka dace da wannan zamani da kuma abin da ya shafi mutane suke zaune a wannan gari kaga kofar doka saboda zama da ake yi na majalisa a wannan wuri dukkan waɗannan mutane wakilai ne na sarkin gari suke zama a wannan wurin suke yanke hukunci game da masu shirye da fice da kayan da za su shigar da kuma kuɗin da suke biya na haraji kafin su shiga cikin babban birni sannan ka duba za a ga akwai kofar gayan ita ma kofar gayan wata kofa ce wanda aka yi ta ah, wani bawan allah ne da ake ce masa wani mayaki ana ce mashi gayan shi kuma wannan babban Allah ya zo ne ya zauna a wannan wuri abin yake fama da shi abin da ya shahara da shi shine yana la'akari da dukkan koguna da kududdufai da suke cikin ƙasar zaria shine aka ba wakilcinsu to amma yana zaune ne a gabi tasowa yake biyo ta wani wurin yana zuwa ya zo ya gudanar da ayyukan shi ne da kullum sannan ya koma amma duk abin da ya shafi ruwan zaria shi ne ke da wakilcin wannan to sai wata rana sarki ya tambaya ya ce shi wannan bawan allah wai ta ina kake biyuwa ne ka shigo cikin garin nan sai ya faɗi ta hanyar da yake shigowa sai ce to a sa wannan kofar sunan kofar gayan kaji dalili sannan bayan nan akwai kofar jatau shi ma kofar jatau jatau wani shi ma mayaki ne wanda yake da asarare da yawa shi wannan bawan allah ya shahara wurin wato kare mutanen gari da kuma abubuwan da mutane ayyari suke shigowa da shi na kasuwanci a wannan gari saboda haka saboda sadaukantakarsa da kuma korewar shi da iya wato kula da dukiyoyin sarki sai zaman to sai aka ce a sama wannan kofa kofar jatau amma malam menene asararu nan ne tun da zaka asararu shine sirrika tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga hirar Isa da Dr. Salisu Bala domin jin ma'anar asararo. Amma malam menene asararo nan ne tun ɗazu kake? Asararo shine sirrika na magunguna da ake amfani da su wurin samun mutane waraka ga abubuwa na cututtuka da ke su walo ga yara walo ga manya walo ga mata da sauransu a wani lokaci to sannan akwai kofar kona ita ma kofar kona an samar da ita ne ba don kuma don saboda akwai wayansu mutane da ake kira konawa mutanen nan konawa mutane ne waɗanda suka yi ayiri daga wurare kamar su nisa da suka taso suka zo yawanci an ce malamai ne waɗannan mutanen in sun zo suna zo su sai da littattafai sannan kuma su zauna su ba da ilimi sannan su ci kasuwa sannan su bibu kayayyakin da aka fi amfani da su a wannan kasuwanni kasuwa ta zaria su mai da shi garuruwansu to sakamakon waɗannan abubuwa sai zamanto duk sanda mahara suka kawo hari waɗannan mutanen suna zaune a wurin ba tare da sanin sarki ba sukan kare garin zaria ta wannan bangare sannan ah, labari da ya ga sarki shine sai sarki ce to a sama wannan wuri tunda mutane suna horowa kuma ga masu kare su a sama wannan wuri kofar kona kaji dalili kenan sannan akwai kofar kibo ita kofar kibo sunanta ya samo asali ne daga kibo wato kibiya wato kibo inda aka yi kofar akwai tsaunuka da duwatsu nan mutane suke zama musamman kamar waɗanda suke yan fadar sarki suke zuwa su tsaya dan suna hangan mahara idan sun taho kafin su zo sai su ringa harban su da kibiyoyi dan su koma su kare garin zaria daga wannan farmaki da suke kawowa shi ma anan sai aka ce a samu wannan kofa kofar kibo. to akwai kofar galadima kofar galadima galadima wani wani suna ne na basarake yawanci a kasar hausa an sani kamar kingmakers ne su ne suke samar da sarki to yawanci jama'ar shi galadima a wannan wuri sai zamanto suna zaune idan suke kula da dabbobi na sarki dawaki ne dokuna kenan shanu ne tumaki ne da sauran dabbobi da sarki ke amfani da su wurin harkokin yau da kullum raguna da sauransu to sai zamanto saboda hidimar da suke ma sarki sai aka ce a samu kofar kofar galadima da wannan wuri to sannan kuma akwai kofar banzazzau ita kofar bai sun can fata cewa suke wai duk wani sarkin da ya fita daga wannan kofar ya fita ko yaki ko wani abu inda ya fita da wannan kofar to ba zai dawo ba ba zai dawo garin sare ba saboda haka sai zamanto ba ta da muhimmanci sosai ah, kamar sun can fata mutanen da to misali da ake bayarwa akwai sarki makau lokacin da aka zo misali jihadi a shekara ta dubu da dari takwas da shida a kasar zazzau kasan an fara jihadin a gobe shekara ta dubu da dari tara eh, da dari takwas da hudu da hudu amma gari kowane gari da irin lokacin da suka fara yakin su kuma kowane gari da irin cutar da ake ba su. misali to da sarki ya musa ya zo ya kawo eh, sarki shi dan fodo ya bashi tuta ya zo zai gudanar da yaki to sarki makau da ya tashi fita ya fita ne ta kofar banzazzo to da ya fita bai zaki dawa ba bai zami ko na ba sai inda abuja take a yanzu to shi yasa sai suka canfa da suka ce to duk wanda ya fita da wannan garin to mulkin ya subuce musu kuma ba zai sake dawa ba to in ka duba ai kofar bai ma'ana kofar bayi kofar bayan gari mm. to shi yasa sai suka canfa da wannan sannan akwai kofar kuyan bana wannan kofar koyon bana abin da ya sa suna saboda kofa ce a nan ne sarkin zazzau da sauran jami'an da suke gargashin mulkin lullugaci suka zo suka suka zauna haka yarjejeniyar yadda za a yi mulki ya karya mutanen fada da mutanen mayakan da ke cikin kasar zazzau suka ajiye makamansu cewa sun sallama ma turawa mulkin mallaka to a wannan kofar koyan bana a nan ne aka yi wannan abu wannan abu ya faru to shi za aka samu da kofar koyan bana so kofofin kenan amma kuma abin da ke faruwa shine kofofin nan da gano wannan an samar da su ne saboda hali na tsaro ga birnin zaria sannan kuma bayan nan suna tantance waye dan gari waye kuma ba dan gari ba sannan kuma ta nan ne suke karban kuɗin shiga wanda suke taimaka ma fada wurin wato eh, gyaran gari da kuma ci gaban masarauta a wannan lokaci sannan kana manta eh, tarihin zazzon yana da fadi akwai abubuwa da suka shafi sarauniya amina ita ma da bamu riga mun taba ba kafin eh, ina so mai labarin sarauniya daban bayan an yi jihadi a kasashen hausa hmm. me ya faru da kasar zazzau bayan an yi jihadi sai zamanto sarki ya musa shi ne ya jagoranci wato jihadin da ya faru a kasar zazzau shi wannan bawan allah shi wadan fodiyo ya bashi tuta da ya bashi tuta sai zamanto shi kuma ya raba ma garuruwa kusan kamar guda uku tutoci su masu gudanar da nasu jihadin a iriyan wuraren da suke misali an ba ma sarkin nasarawa tuta an ba ma sarkin jama'a tuta akwai sarki daya da na manta na tana zan bayyana shi kusan haka tsarin yake in ka duba gugu na gombe sarki yau usman bin Fodu shi ba shi tuta da ya ba shi tuta shi ma kuma ya bi manya-manya garuruwan da ke karkashin irin shi ya ba su tutoci to da aka tashi kaga jama'a da nasarawa da kefi yawa kefi aka ba mu kefi tuta to da nasarawa da kefi da jama'a sai suka zama to suna karkashin mulkin zazzaune a wancan lokaci saboda haka duk zanda za a nada sarki su jama'ar jama'a da jama'ar da ke kefi da jama'ar da ke nasarawa suna da kin makers su za su zauna su zabi sarkin su in sun zaba za su tura ma sarkin zazo sai ya dozin sai ya yadda sannan sai a dawo sai a yi naɗin sarauta nasarawa ne ta wanda yanzu jiha ce ta yau wanda kake yanzu jiha ce to kaga abin da ke faruwa kenan sannan dama tun kafin a yi jihadi sarkin kajiyo shi ne kamar yake shugabantar lamuran duk da ke eriyan jama'a a wancan lokaci duk hausawa da fulani da wasu kananan yarurruka da ke wannan wuri da suna karkashin mulkin shi ne to amma akwai muhammadu akwai wannan sarki sarkin kafin yabo wanda shine ya sarauci wato jama'a a wancan lokaci da ya yaki sarkin kajura haruna ya ci shi da yaki sai zamanto da iriyan kajurun gaba daya da eriyan kabilun gaba daya da sinin zom da sikanin ninkon da sauransu sai suka dawo karkashin mulkin jama'a sai aka tabbatar da wannan so bayan an yi jihadi a kasar zazzau sai zamanto an nada an canza tsare-tsare na shugabanci tsare-tsaren shugabanci shine duk abin da za a tafiyar da shi dole a tafiyar da shi bisa tsari na musulunci haraji idan za a karba saboda akwai iriyar wuraren da ke da kafilu waɗanda ba su yarda su musulunta ba to ba yarda a tilasta musu a ce dole sai sun musulunta ba amma za su biya jizya sakamakon suna zaune a daula ta musulunci za a ci gaba da kare su da dukiyoyinsu da 'ya'yansu da matayensu ma wanda zai cutar da su amma kuma bayan hakan ya faru su kuma za su rinka biyan jizya domin maintaining ko kuma kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu da ake yi kaga na farko kenan su tsare-tsaren dololin gaba ɗaya sai dawo tsari ne na musulunci Har haka kuma tsari na tarbiyya ya canza garuruwan da ake tunanin ba su da malamai sai kasar zazzau da take da malamai sai ta rinka tura malamai suna zama suna karantar da jama'a a wannan wurin a wayannan yankuna da yake karkashin mulkin kasar zazzau a wancan lokaci an tura malamai da yawa sarakunan kuma sai suka kasance su ma malamai ne suna karantar da jama'a aka kafa makarantu aka kafa kotuna na shari'u da sauransu inda shari'a na aure da shari'a na ciniki na kasuwanci da shari'u da suka shafi filaye da gidajen jama'a da sharu da suka shafi dabbobi da sauransu da kuma killacewa da tabbatar da mutane sun ba da zakka na dabbobi ne yadda ya kamata na amfanin gona ne yadda ya kamata na dukiya ne na kuɗi da mutum ya ajiye shekara yadda ya kamata duk aka tabbatar da wannan sai zamanto kuma akwai idan sarki zai magana da wani sarki za a ga rubutu ake yi na larabci tsakanin sarkin jama'a da sarkin zazzau akwai ire-iren waɗannan abubuwa tsakanin sarkin jama'a tsakanin sarkin kefi da sarkin zazzau akwai irin waɗannan rubuce-rubuce tsakanin sarkin nasarawa da sarkin wato zazzau na wannan lokaci akwai irin waɗannan rubuce-rubuce saboda haka komai akan yi shi bisa ka'ida idan ka duba kundin tarihi abubuwan da turawa suka wallafa za ga duk akwai irin waɗannan abubuwa a ciki yanzu bayan an samu irin wannan canje-canje lokacin da aka yi jihadin shehu usman dan fodiyo an kuma zo sai daga baya aka zo aka samu mulkin mallaka na turawa eh. wanda shi ya jaza wani canje-canjen kamar inda shi wancan ya kawo shari'ar musulunci da tsarin gudanarwa na musulunci ya kawo canje-canje saboda me gaba ɗaya tsarin da musulunci ya zo da shi turawa na sai suka rusa shi tsarin cewa sarki shine limami shine alkali shine kuma basarake wanda yake bashi daraja da kima sai suka rusa shi sai zamanto sarki kawai an bar shi da sarauta amma ba ruwan shi da harkar alkalanci ba ruwan shi da harkar limanci Dokta Salisu Bala kenan a tattaunawarsu da wakilin mu Isa Lawal Ikra. kuna son ku zango samu rama ku ce Allah. ta yau za mu kawo muku karshen wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na daga taya na gabatarwa zara aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da daniel brown da ya taimaka ya bada umarni sai injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti mr basco ni amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya. Thank you.